su dai 'yan ipop da mayakan esn da ke rajin ɓallewa daga najeriya sun tsara wani gagarumin aika-aika na ƙara bijirewa ƙasar don tsananta zoma a daidai lokacin da najeriya za ta yi bikin zagayewar ranar samun 'yancin kai nan da 'yan kwanaki a wani matakin tabbatar da tsaro jiragen sojojin saman Najeriya da ke aiki a rundunar Operation Odoka a tun jiya suke auna sansanonin mayakan 'yan awaren a kudu maso gabashin Najeriya kamar yadda daraktan hulɗa da jama'a a hedikwatar sojojin saman Najeriya Air Komodo Edward Gapquet ke min karin bayani. A wayannan wuraren a Anambra da Imo State a can South East Nigeria ana ta tara intelligence kuma an zan tabbatar cewa wayannan mutanen sun shirya su kai hari sojojinmu da mutanen da suna tafiya tafiye a cikin business ɗinsu da wannan harin sun planning cewa za su yi ta daga yanzu zuwa 1st october ranar independence na nigeria so da aka ji wannan intelligence din sai aka ba da izini a je a kai musu hari abin da ya faru kenan aka kai musu hari a wani wuri ana kiranta usumugu a cikin jeji inda suke tara makaminsu a Anambra State da wani wuri kuma ana kiranta Aku Ihube a Imo State duk wannan harin an kai musu jiya ne da aka gama daga Anambra sai aka je Imo State kuma an samu nasara mu aikin mu shine Najeriya ta ci gaba ta zama kasa ɗaya kuma kowaye da ya gan kamar shi zai zai dinga tafiya ya dinga kashe mutane ya hana su fitawa su je kasuwa ba za mu bar wannan mutanen ba Dr. Abubakar Muhammad Sani mai bincike ne kan sha'anin tsaro a Najeriya wannan abu wallahi tallahi yayi daidai a wannan gari wato wanda ake kira osumugu da aku ehube shi shi aku ehube yana nan cikin okigwe cikin jihar imo shi osumugu kuma nan yana cikin inewi duk gurare ne wanda mun dan saba zuwa muna zuwa to i know the area so maganan gaskiya esn ipop dole ne a ɗau mataki na soja a kansu don ai kawai su 'yan ta'adda ne shi yasa nake cewa ni na yaba ma air force na yaba ma sojoji da suke samun cooperation don su kawo a stability a wannan region wasu mazauna yankunan jihohin imo da anambaran sun yi tsokaci akan farmakin na sojojin saman kasar wannan nasara da an ka samu na air force eh, rundunar mayakan sama mun ji daɗin shi mun sami zaman lahiya sosai game da waɗannan mutane mutane da kabin mutane sako-sako suna kashewa ba su bab ibu ba ba su bab bahaushe ba ba su kowace kabila suna iya gamawa da ita da yanzan yau rundunar sojojin sama sun bi su sako-sako inda suke da kayan nan na ta'addanci da suka yi Allah ya sa sun samu sa'a lalata su ni dai karamin takadiri ina da shekara arba'in da uku ina nan zamna cikin kis amma ban taba ganin matsaloli irin wanda na gani ba can baya Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.